kan iro na sauto gato wana wani irin ya kafo su ne kan goni jarra irin musu su faidi su ki fari alfagai sai da talibai sai ba a labu ko bumbo musu bai kati a wani borai ma nan ta yi musu bai kati alfagai yi musu bai kuro ban ki yawa noru ko ne ima boban ne talkai ima Aga agate sababu irkoyma bala'o da musiba sambu borisi istighfari bo wani dayni istighfari bo bandi manci kandi mani nimate adadi fo mane to yadinga ka koy ka kate zambar wai wala zambar zambu a'a a kirkiri ga adadi an kai ga ni ga amma ke bayin koy mata da kake bayin ko sai ni ba ya fa ni ba mani ya fa ni sai ni gorno kate er fonu go kate astaghfirullah astaghfirullah musabai kate an bori fa zamanin kan go kiki ni mate zambar zambar wai an bar ni state an bori ni suke kane astaghfirullah astaghfirullah musabai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ni go ni go ni go zambar wai kiki wala a asiri bonta ban da kate yani musabai kate afofo afofo ni ma du ba er fo ni woga kiyam bori dan tunu alhamdulillah man cikar ni mu kebu adali fo no ni nin kan ga ni kace ir hinka ni woga astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ni la sabu ni sinti ir fulana kalimate ir hinka ni woga ki astaghfirullah astaghfirullah man ci adadi fo ki ni sabai ka wasu wasu asafar asafar asafar asafar asafar ir ko sai gini la sa bora bora bora kan go istighfar jimi ina ne ma kiyan go astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah suka kace yani wala afa yare kai insala wani mace ir hinza ni go ga ki to wani ne ba in ya kafa sunan islami istighfar bo bandi ya gace sababu albagai ina yajlibu rizqa aga kandani sai arzaka ar kai rigo ga keki susuba barfo ma fatta ka ko kinga butugo feri arzakan zakana go keki barfo mu koy ta biro feri am furan ga biro ra ka goro arzakan zakana go keki barfo mu koy fari barko ma koy kinga almane kuriya kula da zaka keke ne barfo mu koy ka mota ka a ago san ko da fulani ko kwara la bu fulani ko bu fulani kul arzaka keke ne riko ne goga arzika a istighfari go bandi arzika a ga arzika candi kakan dini kan bara bi mana ga te sababu irko ma arzaka candi kakan dini sai kan bara istighfari go bandi wani banda mu amkani sai da gone fanda wa yusir wusuluha ilai aganan arzika da amkani sai da gone yaba istighfari go bandi in ya kafa sunan salama istighfari go bandi ga zunubi tusu dai kan goga istighfar bo bande zangan da zunubu mo zangan da zunubu mo sin da zunubu mo ta ala kul sine se ni ga ce koi ba ko wasai alfagai ne a ga ce sababu ni madu koi ba kasina koi mu bani bi sabar fo kan mun ka bi sabar fo kan sin da istighfar bo bande ka to ni kinin istighfar bo a ga ce sababu kan koi ga kani sai a gini ka dame fora alhamdu wal khuzni Haifokokin fo ko gin damini binara hay fo ko kan gin bin hasara dan go ga istighfar go bande kale ko ma ganan din se amadan nise bin kana da farha da wani bin zura. in yi ko ya ka fasar islamai istighfar go bani da rokon da mu'mini a janna ya dinga irbun da muradu irin mai istighfar go bani yadin nomo wani musamman kasar gai goban ne da ifo aniya balawo kan zungu irin ya musulunsi labo kanki nijar irkoy ma ni ni sa bai kaya eh, eh, sargai bu ni zama si ya hare bala wajen magana zama asirkatu tadfa'ul bala ko tarfa'ul bala tarfa'ul musiba sargay bu a ga bala usambu ga musiba ni ya dinga in ya fo sunan silamai yirnya ka fo sine kan goni jarra ya gonda muradu ka ka yirga nga no ka ta do bobanji e eh, ma do bobanji se ir sujudu ra ir musabe ka addu'a ir wani tafiyara wata kan ir tafiye ka ban in na salli da ir ko diyaga ir ban hala ir ga salam ta batamado kan gunda mustajaba daga mutuka ir ko je sallallahu alaihi wasallam mun mu kani da ir ban tafiya hala ir ga salam salli da yan banda ane bora masuban addu'a kan ga kai fandi ama yedi ko wani abu da mustajaba yani no sujudu ra ane amma sujudu fajtahidu fihi bid fa qamina an yustajaba lakum irko di ne su sujudu ra to wa kokari wa kokari da addu'a da irko mare da addu'a da yan aga hawu si ara wala addu'a sujudu ra yadi no irma sabai katun kini ko faranta. guru caci guru hinza irma duna fila baraka hinka abanda irma bai kan ware irin yanka ne sai kan gonija irkul makan dai sai dukuniyan da lakalkaniyan da funa wani da gona Allahumma inna nas'aluka إيمانا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا متقبلا يا حي يا قيوم اللهم ارفع عن إخواننا المسلمين في نجر البلاء والمصيبة والفزع برحمتك أرحم الراحمين اللهم أنزل عليهم السكينة والطمانينة والأمن وعيشة الحنيئة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب